أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أنا أقول وعلى سبحانه وتعالى sakamakon sanarwa da aka yi ta yi a mai yawa wana da kwanaki game da wannan lecca da haɗuwa da za a yi a wannan rana ashe Allah subhanahu ta'ala ya shi ba da wata lokaci ba muna yi wa babban malaminmu duk mara zuwa kuma kuma shi masa amsa wannan kira da ya yi mana da muka kasa kashin kwamitin ba na wannan masallaci kuma kuma muna muku fara da zuwa da addu'an fatan alkhairi wajen amsa kira da zaran an sanar Allah ya muku da alkhairi dama taken lecture ku ta yau da za a mana insha Allah ta karkashin hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yanda mu'amala take ƙarƙashin mahangan shari'ar musulunci a muke mu'amalantar juna ya musulmi ke mu'amalantar mutane shine abin da malam zai tattauna mana da izinin Allah da cikin tafi cewa bai mana wannan muhazara mai albarka dai ga tarihin sa kamar haka ko dai a sunan shi Dr. Mansur Isa Yalwa ko mu ce sheikh doctor imam mansur isa yalwa wanda ka ɗauka tashi ne kawai wannan bawa Allah an haife shi ranar takwas ga watan disamba watan sha biyu na shekara ta dubu daya da dari tara da saba'in da hudu wato four kuma a jihar bauchi Mala ya fara karatu cikin da yana yaro ya yi firamari, ya yi islamiyya, ya yi littattafai, da da ya gama sai ya tafi College for Legal and Islamic Studies da take misau, ya yi karatun sabbin na diploma, ya samu diploma. Wato a shekara ta casa'in da ɗari eh, a da eh, dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida zuwa casa'in da takwas sannan mala Allah ubangiji masa ni'ima ya samu tafiya jami'ar musulunci ta Madina inda ya yi digiri ɗinsa na farko a kan shari'ar musulunci a shekara ta dubu biyu da biyu zuwa dubu biyu da shida malam ya sake masar digiri nashi a comparative law a shekara ta dubu biyu da goma zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha biyu wato a jami'ar musulunci ta duniya da ta suke malaysia wato international islamic university malaysia ana daga nan kuma ya dora phd na shi digirin na uku a shi da fannin shari'a lo a shekara a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu zuwa dubu biyu da goma sha biyar a nan dai jami'ar musulunci ta duniya da take malaysia ɗin malam alhamdulillahi yana da diploma har ila yau da ya a shekara dubu biyu da goma sha ɗaya a information technology ɓangaren su kenan ya yi karatu wannan ɓangaren yana da tafiye-tafiye sosai ƙasashen waje ya yi wallafe-wallafen littattafai yana da jonal-jonal daban daban daban sannan a yanzu yanzu din na inda muke magana ne wato HOD na Islamic Law Faculty of Law da yake DUK. wato shi ke shugabantar ɓangaren wato shari'ar musulunci da take a Bayero University sannan director ne da wata ƙungiya al-Mustaqim Academy ko makaranta limited da ke Bauchi sannan malam shari'a legal advisor ne a tijara microfinance bank a sannan malam lauya ne bayan ya dawo din na ya je school of law ya yi law yana abin da yana defending yana kowa da komai sannan kuma chief imam ne yanzu haka a atbu imam abubakar kawo balewa university bauchi wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwa na malam yake za mu fi gasu gaskiya falle biyar ne za su kirko muna roƙon Allah ubin ya yi wa rayuwar malam albarka Allah ya wa zuriyarsa albarka da jikin iyayensa Allah ubin ya sa tafiye tafiye da harkoki na da'awa da yake yi a kafafen yaɗa labaru da talabishin na cikin gida da na waje kullum a cikin malam muna roƙon Allah ubin ya masa albarka mu ma ya mata albarka gaba ɗaya ba tare da ɗaukar lokaci ba a ƙara jaddada godiyar mu kamalan da kuma tawajensa da suka rako shi.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مسلمين مسلمي wannan masallaci المنار a wannan birni na Kaduna arewacin Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya da bodi jinjinawa su tabbata da Allah madaukakin sarki a koyaushe kuma a ko'ina lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تمسكون samar haɗuwa da ku a wannan yammaci ashirin da takwas ko da bakwai a tsayar Najeriya ga watan Jumada Saniya shekara dubu da tsari hudu da arba'in da ɗaya bayan sauran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga mahaifarsa Makka zuwa makocinsa Madina. Wato ashirin da biyu kenan ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiya. ina farawa bayan godiya ga ɗaukakin sarki da yin godiya ta musamman ga kwamitin wannan masallaci masjidul manar da jagororinsa waɗanda suka gayyato ne domin mu amfani juna ta hanyar muhadara da zata amfane mu a musulunci musamman kuma jagoran wannan masallaci imamin mu kuma malamina kuma shugabana fadilatu sheikh al-imam doktor al-hafiz wato malam tukur adam al mahdi wanda ya tafi sallah shi baya zama lakabi da gaba daya wannan gayyata da malam ya yi mun na ɗauke ta matsayin sharafi ne da ba da cewa na cancanta in zama wanda shek tukur wanda kasance sun ban fara ko sauci sun ina cin kasa ko sun ina ba gida malamin ke karanta da addini Allah ubangiji ya saka da alkhairi akan wannan hidima da ake yi ga addini zuwa kuma wannan lokaci Allah ya sa a cika akan wannan maudu'in da za mu yi magana a kai shine addinul mu'amala wato addini ka ce hukuncinsa mu'amala ce manufar karɓar wannan maudu'i shi da saboda kishirwa da bukata da muke jiki a matsayinmu na musulmi wajen gane muhimmancin gwamu tsakanin haƙoƙin ubangiji da kuma haƙoƙin mutane a matsayin ka na musulmi addinin ka na musulunci addini ne mutakami addini ne da ya cika ta kowane bangare addini ne da ke koyar da spirituality a kotun ubangiji da ke gyara kanki gyara ta kuma addini ne na morality wanda ke koyar da kyawawan ɗabi'u da ya kamata ɗan adam ya siffanta da su idan ka ɗauki ɗaya kamar ɗaya to addinin musulunci bai ci ba wannan dalilin ne yasa larabawa suke wannan kalin magana mai kyau da cewa addinu al-mu'amala addini mu'amala ne duk cewa ba hadisi ba ne amma magana ce da take ma'anarta wato ta inganta a ce addinin musulunci mu'amala ne saboda ayoyi da hadisai da yawa sun gaskata abinda wannan jumla take nuna Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce albiru husnul khuluq sai ka addini al-mu'amala ke nagarta gaba ɗaya ta addini da za a ce ka yi gwaninta a addini da haka da kai Allah ya yanke ka mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke ka mu'minai su yanke ka a addinance shi ne ka auna sikelin ka auna sikelin mu'amala a gaskiya shi ba kawai a iya sallah da azumi ba shi ka Allah maɗaukacin sarki a cikin ayar da ya bayani a kan albir sai da yi magana a kan da shi kaɗai ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah Allah ya fara da kamar haƙoƙi na amma cikin gaba sai Allah ya fara haƙoƙin mutane wa ta'al mala har zuwa ƙarshe wannan ya nuna maka cewa addinin musulunci baya cika da mu'amala da kyawawan ɗabi'u sannan duk yadda mutum ya zama yana da nagarta a haƙƙi da ke tsakaninsa da ubangiji wannan nagartar ta ba za ta isa haka amfane shi a wurin Allah ya samu tsira da kuma ya samu nasarar samun aljanna ba sai an auna mu'amalarsa idan ka ga haƙoƙin da Allah ke bin ka bashi da haƙoƙin da mutane ke bin ka bashi haƙoƙin Allah suka samu ta kusantar da haƙoƙin mutane haƙoƙin Allah bayan kasancewarsu ba su kai na mutum da yawa ba sai duka haƙoƙin Allah mabiyatu alal musamaha Allah ya iya rangwame a kansu ya yafi shi a je kawai amma haƙoƙin mutane Allah baya ya cewa cikin mutanen sun yafi to Allah shi kaɗai ne haƙƙin ba ya ɗaya ne haqqullahi alal ibadi an duhu wa la yushriku bihi shay'a kuma haƙoƙin mutane in karama nawa ne sannan mutane su ne ne wanda kai mu'amala da su ga ranar da ka balaga hakki ya tsoro a ka har zuwa da ka mutu ba za ka iya kirga adadin mutanen da ke mu'amala da su ba kai wannan jami'in ke zama ya fi yawa san da yake ɗaukawa a rayuwar ka ya fi yawa bukatar da ke akwai na ka gyara wannan bangaren ta fi yawa da bukatar da ke akwai na hakkin da ke tsakaninka da Allah da kuma al'aqaid da kuma al'ibada wannan bangaren al-mu'amalat din ɓangare ne da yake da faɗi da yawa ayar da cikin sarki ya sauka a cikin suratun nisa da ta cikin mata ayar da hukuki al'ashar aya ne hakkoki guda goma haki ɗaya ne take na Allah duk sauran guda na mutane ne a cikin mu'amala ake samun su وعبد الله ولا تشركوا به شيئا كيانا الله كنا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم بالسورة يا ترى النموذج ya fara daga kan kiyaye har ya kare ga mutum da yake karkashin ka a matsayin bawanka dukkansu sai an tambaye ka kansu bayan Allah ya maka tambaya a cikin kasa ba ka wuce ba sai an yi maka tambaya a kan mutane to da farko menene muhimmancin mu rika tattauna magana a kan mu'amala da kyautata alaƙa tsakanin mutum da mutum ne muhimmancin su ne gare mu yana har aka tatsu wannan mawdu'i mu tattauna a kai shi mutum yana iya zuwa gaban Allah Ya ɗaukar cewa zai sha a wurin Allah saboda nagartarsa ta ɓangaren addini yana gani ta kai geji ta kai iyakan da zai iya wucewa a gaban Allah amma sai an ce gaban Allah ya iya shan kunya mutane da yawa da za su wajen Allah suna ɗaukawa ba a da matsala saboda tsakaninsu da Allah ba matsala a tsakaninsu da Allah amma in sun ji gaban Allah su iya shan mamaki irin mamakin da zai sa su yi asarar da babu mai asara irin su hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin sayyid bukhari da muslim yake cewa wasu abin da gabanta shi kun san wani ne dan asara? wani ne kafin wani ne ake wa wato son kayan ta wani ne ya tara kayan jari daga baya ya tara mutane suka kwashe suka raba ya zama bai da komi suka ce al-muflis a tsammanin mu ne wanda mallafi ya hafa da mata wanda bai da kusi su kuma da kaya bai da kaya in kashi bai da kaya in kind ba ne ke da mata ba komi zero a kawai in sa ya kusi da zero zero zero sannan aljihunsa kuma bai komi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan a ganin ku kenan hakikani a wurin Allah wanda ya fi kowa asara shi wanda zai zo ranar kiyama alhali dukkan hakokin Allah ya cika ya ce zai zo bi salati wa siya ya cika Allah ya cika azumi ya cika hajji ya cika zakka ya cika dukan fara'i na addini duk abin da Allah ya ce a yi da wajiban ba sai ya yi su ya kuma kusa da Allah wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma karatuhu alayhi kusantar da kai ga Allah sama da fadilai baka ya yi su yanzu kusa da Allah duk fadilai ya cika yace amma yana da matsalar tsakanin sa da mutane me matsalar ce ya ci kuɗin wani ya gaji wani ya ci mutuncin wani ya faruwa ne. ya abinci wani ya daki wani harshen sa bai zama amintacci ba tsakanin da mutane hannunsa ya shi ba su kuɓuta daga sa ba tunaninsa akan cutar da mutane ne idansa akan leƙen tasirin mutane ne kan akan jinsurukan mutane ne dukkan al'amarin da shi ke da da suka yi zero ne duk da cewa ya ci ya ci excellent a tsakanin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya je ranar kiyama sallah da azumi da duk ibada ke fada da kuma shi ba za a zo da su. In an zo an ajiye sai a ce to saura kuma an zo da bangaren Allah kenan. Ai awwal ma yuhasabu bil abdi yawm al qiyamati salatuhu. Ya sallah za a ba da duk sun ci ba sai a ce ba a ba saura maganin mutane na mutane kuma sun yi layi waɗanda ya cuce su da harshen su zo su yi layi ni ya zarge ni ne ni ya yi gulma ta ne ni ya aikata ni ne ni ya yi kaza ni ya yi kaza sai su zo sai a dinga ba ana biyan su ba ku yi aure da mai za a biya wata sallar da yake gadara da ita wannan azumin da yake gadara da shi ya rika ɗauka ana biyan mutane ana biyan mutane waɗannan ƴan wanda ya cutar da su da harshensa sun kare sai waɗanda ya cutar da su ta hanyar dukiyarsu kuɗin wani ya shiga hannunsa ya danne kuɗin su wani sun ya shiga hannunsa ya cinye ya karkata da haƙƙin wuri kaza da haƙƙin mutane kaza da haƙƙin danki kaza ko kuma kaza ko jiha kaza. Kasa dukkan mutanen da suke haƙƙin nan su yi layi sai a rinka biyan su individually da kawai kayan da yaro da shi yana jiya shi ana son kayan kuma biyu isa da shi na ta da gani ana raba wa mutane sai mutane kayan da yake zuwa da da su sun kare saboda kai ta ce muku abubuwan da Allah ya saka kai sallaka na bana nawa ne hawai nawa ne aka tara gaba ɗaya sannan da kike a kowane wuni cikin awa ashirin da wuce awa ɗaya ba in ka tara ba biyar da nan kawai wuce a cikin da ke yi sauran awa ashirin da uku duka da su kuma da mutane da shi a wajen ka kawai jira kana yi da mutane ka duk wannan sai bincika to sai aka samu duk abin hukuncin su yarin ka dauka ana ba su yanzu kaza ta ne yanzu azumi zai kare yanzu zakar za ta kare ayyukan da kai ɗari yana ganin cewa da su za ka wuce sai a ɗauka sai a ɗauka mutane amma da wasu da ayyuka ya kuma ya kare kaɗan da suke layi nan wallahi ba wanda zai yafe idan a cikinsu akwai mahaifiyar ka wallahi ba za ta yafe ba duk ya fiya ana yin cikin akan duniya an aka ne ya ba ba a yafiya in ka kuma haifin ka ta ba zai yafi ba in ka kuma a jarga in akwai ƴaƴan ka dukkan su sai su zauna su ce su a biya su su ta kuma ƴaƴan ka ya tsari ya ta a yi an ce masa to ke yanzu a kan gaba tun da kake ganin kayansa da shi gani da kaya mun yawa a rashi mana a shi ba shi ka rika ɗauko kayanta da ya dace da wannan laifin wanda inda za a ɗauka daidai da sallar zahar ne to sai a ɗauko laifin da ta kamar girman a ce inda za a ce shi ta hanyar ta hanyar laifin laifin da za a rage wa wani da ya kai ladar sallah ta inda za a cikin gudun tsawon sai a rike shigowa sai a rike tsara masa sun ba hat alaiki suri hat na sai a tsara masa jibjin kayan mutane sai zaka shi zai je wuta me yasa zai je wuta shine da ya zo a cikin sikelin da aka kuma akwai sallah akwai azumi akwai sadaka akwai zakka akwai al'amru bi ma'ruf akwai annahyu anil munkar da nafiloli da filai amma yanzu kuma a cikin sikelin da aka kusa akwai shan giya akwai sata ya taɓa yi ne da yi su bakwai daya amma wasu ne su kai asibitinsa yasa barayi da maziyata da ɗan cuwa-cuwa da yan wani da ɗan wane ne duka ya rika yi musu sallah su kuma suna gatar su shi sai ya haɗince su ya ci kuɗinsu ya ci wasu daga cikin haƙoƙinsu ya cutar da su da harshe da dukiya ya zama salloli da zaman su da su yake yi idan duniya yana musu dariya in alkira da kiyama kuma sun su yi masa dariya wannan to wannan shi ya nuna maka muhimmancin wannan maudu'i Sheikh Muhammad ibn Salih al usaili Allah ya maka rahama yi karatu a wurin Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'di shi yake cewa bayan shek ya rasu sai na yi mafarki sai na kai shi sai na ce masa ya ce sai na ce a cikin yanayi mai kyau na ce masa shek alhamdulillah ka wuce ya ce na wuce ka sha ya ce na sha sai kana mutuwa da kasan sakamakon ka ya ce na sha ya ce to malam ba musatar amsa da ka sha ya san ka da yawan salloli na san ka da yawan azumi na nafila na san ki da sadaka na san ki da karantarwa na san ki da gaskiya na san ki da gaskiya na san ki da da'awa duk waɗannan da su ka sha wallahi ba su bane yace da kai kasha yace da kusa da mu'amala da aka ci kawai sai Allah ya ce a duk mu'amala shi ya ga abin da yake so a duk inda na fara a nan da ku ba kenan wannan shi ne da biyu na muhimmancin wannan shi ka gane jama'a kitabi da Allah da lokacin sarki da Allah sirri ne na Allah Allah ce rahmati mafi a kulla shai amma kafin nan ya ce azabi usibu bihi da kashi Shin Allah ya ga zaman sai ya maka azaba to Allah ya san shi da shi to maka shi ka kawai kai nagarta ta duk inda kake sannan kada ya sa ka saboda kana da aiki sai ce kawai ka sha sai nemi muwa ba a wurin Allah saboda in Allah ya ga dama sai ya nemi ta inda kai ne yi wa kake da matsala ce shi ne yake so a muka jarabawa a ciki mutane da yawa da za su ji da ayyukan suna tsammani yanzu wannan mutum da abin sallah da sama yake cewa wannan mutum wato al-muflis zatonsa da zaton mutane ya kamata a cikin wuce tun da Allah maɗauki, sarki ta ƙi lallabi da amanu wa amilu salihati lahum na na'im wanda ya cika ba ciki yayi amanu yayi haƙi? Ya yi? amma me sa ka samu jannatun na'im saboda Allah ya zo ce ka mai da hankali a wajen mu'amala in Allah ya kira mai na su ke gaba ina iya cewa shi aiki ne ke so mai hankali sai ya daga mu'amalar titi bai biya su amma in Allah da lokacin sarki ya ga dama sai ce shi nan yake so a yi concentrating inda kake ki tunanin shi ba ka yi ta ba wannan ne yake nuna mana wallahi jama'a muna da bukatar mu tsoron Allah mu kyautata alaƙa tsakanin mu da mutane a rayuwarka matsala tsakaninka da wani bawan Allah ne kawo maka matsala gaba ɗaya tsakaninka da Allah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ne wanda imamu Ahmad da al-Hakim suka ruwaito kuma hadisi ne al-Bukhari ya inganta shi a cikin silsila kuma tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama akan wata mata wannan matar ta ci tukin laila wata sumun naha tana yi azumi na nasiya da yawa ban da na ramadan tana yawan kiyamun daili da daddare duk da sallolin farilla maganan farilla kan sun cika ke sannan kuma tana da alherai da yawa sai suka ce lakin na hatu ka. sai ta tana cinta da makwabciyarta matsalar ita ce tana da matsala da makwabciyarta ba ta da kirki a tsakaninta da makota kowa yana Allah ba dare da ita ta wace hanya suke cutar da su hanyoyin cutarwa suna da yawa ta ɗauki da ta samu su ta rika leƙen sirrinsu ta rika musu newsletter zuwa yana ciki yana damun su kenan ta rika dukan ƴaƴansu ta rika gulmarsu ta rika shiga harkar su wadda ba za ta duk waɗannan hanyar ne na cutar masu da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la kai da fiha illa tinna ya ce wannan mata da wani alheri da ya mun sallolin ta da azumi ta ke wuta ce sai ka gaya masa wata aka ce to ga wance kuma ita kuma aka ce masa ta sumu ai sabon nan su salli salawatul khams wa tasum ramadan ita ba a ce tana qiyamul layli cikin tana azumin nafila ba a cikin tana azumin ramalana to illa ta samu tana salloli biyar tana kan yin sadaka da abin da bai wuce gari ba ko kuma aka ce an ba tana da ciki tsakaninta da makotinta tana da mutunci kullum kuma san barka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi janna janna wannan yana ashe mutane da yawa Allah yakan sa in an zo musu hisabi a cikin bangaren mu'amala wannan matar ta farko a duk wani aiki na nagarta da ka sani a zaki a wurin musulmi na nafiloli bai wuce a ce ƙarin nafiloli na salloli da ƙarin nafiloli na azumi ba wala ya kala abdi ya karabu ilayya bin nawafili har ka kai yanda Allah zai so ka amma in ba ka yi da sa mutane su so ka ba su yabe ka su zama suna cewa Allah kan barka to zai iya sa son da Allah yake maka wato Allah ya janye kaunar saboda kaunar da Allah madaukakin sarki ke maka tana da alaƙa da nagarta da ko da nagarta da nagarta a wurin mutane wannan shi yake nuna muhimmancin kula da ɓangaren mu'amala da ke tsakaninmu da junanmu Ya shafi cewa mu musulmi musamman kuma musulmi da suke wannan yanki wata fita a najeriya a arewacin najeriya duk wanda yake yawon duniya sasanni daban-daban na duniya ya san da cewa mu mun yi fice a wajen addini da rikon addini da cika masallaci da yawan azumi kalam ya tafi ta tashin larabawa sarkin da aka sauka da alkurani aka iya zuwa cikin ka samu matasa da yawa a cikin ramadan da azumi su idan mutum zai gari to gari da zai yi idan mutum zai yi addini sai addinin zalla da yawan su ba ta haɗa ba tsakanin alhaku da basu komin munin mutum musulmi komin shaye-shaye da azumi ya zuwa daga ya canza sannan da wuya ka samu mutumin da baya sallah sau ana karɓar ko ba a karɓar yana yi karɓar ko ba a karɓar yana azumi haka ne ko in ka lura da yadda masallatan mu suke cika suna ɗaya daga cikin yankuna a duniya waɗanda masallatan su suka fi cika da mutane suka fi kula da abubuwa na cikin a addini Najeriya tana ciki, ƙasar Pakistan tana ciki, ƙasar Somaliya tana ciki, waɗannan ƙasashe suna cikin ƙasashen da aka fi ko'ina addini da za mutane sun cika na zahiri waɗannan suka sun fi larabawa da masallaci to amma su waɗannan sauran sun ɗara mu a wani ɓangare shi ne a kiyasan da a yawon da a duniya wallahi na fahimci cewa kasar mu a nan Najeriya mu nan yankin arewacin Najeriya muna cikin da cikin inda muka duk ina muni mu'amala wallahi wannan ko ka gaskata ko baka gaskata ba ko ka yadda ko ka yadda ba in ka da misalai da ka ji cewa ta dawo kanmu kuma dole ne mu kanmu ba kuma yana ɗaya daga cikin wasu da ya sa malam ya zaɓi wannan maudu'i ka kashe da yawa na musulmi waɗanda suke da rauni a addini da abin suke da alaƙa da spirituality da kuma ritual amma kuma sun mu'amala munafiki shi kuma sun cika ba abin da kuma ya ce kana da kirki da kana da kirki dariya kana da gaskiya amma ba da sallah kamar yadda ku mu ba mu gwanin tauri abin da muke yi yanzu shi ka samu mutum yana da musulunci da kafi wanda ya haɗa wannan bangaren da wancan Allah ce ya yi wa lalata masu kuru fitilli ba ya ce ku shiga gaba ɗaya ne kar ka shiga da kafar dama ka riga ka shiga kenan kuma sai ka tsaya kuma ka ba ka ba ka shigo da kawai ka zo tuya ka iya koma da baya kuma duk ne shiga da kawai da shiga da kawai shiga ba ko da ba a tafi jirgi za ka hau in ka shiga da kawai ɗaya ka yabba shiga wala ba ka shiga ba na yi kasar da da za a yi kiran sallah ladanin da ya zo kiran sallah zai kira sallah su kashe lasika su buga babutin su kuma su sai su bugu ku zo ku yi sallah ya ci albashi yau na zauna a takarda za a kira sallah idan aka zo kiran sallah. da kasa da a kunna wani ya wanda ke da kokarin ibada saboda ba da gani da ke da wancan gara shi ma da alibin sa a kashi wannan sai zuwa zuwa kunna a kasa sai a sa da kawai yi ya gama kiran sallarsa sai shi da kansa ya kama sai ya salla sai tashi su abin su ke da masallacin wanda ya ce rayu sallin abu a kuma dukkan waɗanda suke unguwar musulmi ne kana da wannan wato conscious za a bi ka ko shi ku yi da shi shi zama haka ya saba shi ta in yadda ka yi alamar wani shiga alamar bako ne saboda shi ba san wurin ne, saboda yan wurin ba su samu kasar ba amma kuma sai gashi mu a nan alhamdulillah duk wanda ke so ya ga alamar addini wallahi ya zo nan shi kana so ka ga addini a wurin ibada ka zo nan shi kana so ka ga addini a sutura ka zo nan in kana so ka ga addini a fuska ka zo nan in kana so ka ga mata hijabi ka zo nan da kuma addini har ya riga ya ci a da al'adar mu yanzu mutum da ba ta ga hijabi sai kamar ta cikin inda ta fito saboda ya zama kamar al'ada ce ba addini ne a kai ga akwai wuraren da wanda ba musulma ba da tsirin kanta saboda ya zama nomi na al'adar mutane a lullube jiki wannan duka muna mataki daya akwai lokacin da BBC World Service suka yi bincike a kan religiosity a duniya ne inda aka fi addini kuma inda suka samu inda aka fi ko ina addini a duniya cikin arewacin Najeriya a cikin farkon shekarun 2000 to amma tambayar da zan yi mana ita ce wannan sallah da muke yi ya hana mu karya ya hana mu cin amana ya hana mu karya alkawari ya hana mu hakin juna ya hana kowa nai ya hana kidnapping ya hana bashi da mutane ya hana sata ya hana wakilci duk abubuwan da ka san da cewa yana da cikin mafi munin da ɗan adam zai yi wa ɗan adam ya cuce shi babu wanda ba a yi ana abin da ɗan adam zai iya yi ya cuci ɗan uwan ba tare da ɗan uwan ya gane ba ko wanda zai yi masa a zahiri in ya gani iya da ba ya fashe ya mutu ba irin wanda ba mu iya ba ana kai ba ka iya ba amma da kusa da kai ya iya idan akwai wata hanya ta cutar ɗan da wata hanya da za a iya yi a cikin kasuwa da danne ko da tauye haƙƙin kwastomarsa wanda kwastoma zai yi wayo da yi wayo wa wanda zai tsaya a wurinsa ya tsaya ba ta yanda ya so ya tsayar ba ko ta yanda mutum a matsayi da gwamnati ya yi ƙoƙarin da zai danne na kasa da yanke na kasan zai yi wayon da zai yi kokari da kuka ba zai zai ba shi ma ya yi irin na idan ka ko iri da masu da a Najeriya ku gani. Mun fi kowa iya sallah amma a yi gefen kuma mun fi kowa iya cutar junanmu. Wannan matsalar da ke damun mu jama'a. Wallahi ta sa mutane da yawa suna tabbatar cewa wannan baya cikin wani abu na addini inda a cikin mutane a wanda suke aiki da mataki da gwamnati ko a mutane na siyasa kawai yake cutar da junansu ko ya cutar da kasarsu ko ya cutar da al'ummarsu inda a cikin mutane sun san da cewa haƙƙi da addini da wannan wallahi tallaki da mutane da yawa za su rage akwai mutane da yawa wadanda suke son addini wanda in ka zauna kana gaya musu abu kaza haramun ne suke da baki a yanzu ne yake da shi da yana so ya tuba to da shi da ta kamar da wannan na addini ne da yake an taba ya ga jiki wani bawan Allah na da wata muhadara mai kama da irin wannan na yi zafi sosai kan magana sace-sacen kuɗi da gwamnati da mutane suke yi da yadda wannan abin ke illar mummuna wajen kashe ƙasa da kashe al'umma da wannan al'amari ya ci yake cinyewa wanda ba ka da ba in yaje sai ya bi abin da suke cewa iki kuma su gidan brendan da ya yi tsarki kai sai na ce hanyar da za ka iya tsara Allah ya yafe maka kadai bayan da kawo na hadisan sai wani bawan Allah hankalin sai ya tashi yake cewa yanzu ta za a yi mutum dukiya samu Allah ya yafe maka saboda shi wanda wani da mai alaji yace in kana mutalabbisan biha shi wanda din mutalabbisan biha ne ta yake yanzu ya samu yana ɗaukar magana kamar ɗan wasa za a yanzu ka samu a warware matsalar ta yadda sojojin Allah ya matsala sai na ce mata in dai a littafi ne ba a ra'ayi na zai ba to hanyar da za ka iya samu ka warware shi ne hanya guda uku kaɗai samu na kudu hanya ta farko ita ce ka yi lissafin nawa ne ka ci ka ƙide su gaba ɗayan su karka rage ko kwabo a ciki bayar inda ka ɗauka wannan hanyar ita ce tafi kowace sauki kuma ita ce shortcut kaga ayi kamar da kuma mutum zai ga kai wannan ne da sauki ce to wallahi ita ce ta kowace sauki ita ce shakwa shi ne kawai tun yanzu inda za ka iya tuna ka ci miliyan ashirin ka ɗebo miliyan ashirin ko ka nemo bashin su ko ka ma ka tara ko in ba ka kashe ba ka ɗibo su ka je ka mayar ko kuma in ka tare gidan ka je ka kashe gidan ka haɗo wanda kuɗi ka mai da su inda ka ɗauka iya yawan abin da ka ɗauka iya yawan abin da za ka mayar wannan shine shortcut in kai haka za ku warware tsakaninka da Allah kawai sai ka tuba Ya ce mata hanya ta biyu ita ce in za ka bi long court hanya mai tsayi kenan hanya mai tsayi ce masa shi ne ka yi sallah har sai ka ji ba za ka iya sallah da haka ba azumi haƙƙin haji ya wuce ke arzikin da sauran mutane ke yi ka yi sadaka har sai ya fi kowa ka yi ta tarawa su zama ayyukan alherin da inda za ka ɗauka su da kuɗin da ka sace su in za su iya sayan kuɗin ba ainihin kwat ne saboda kafin kai wannan azumin an akwai wahala amma shi din in ba ka shi shi ma zai iya taimakawa aiki tun da an ji ka biya mutane aiki da aikin ka so in ka aikin da su za ka shiga aljanna da su ka ka ajiye su a gefe ka gama su naka sai ka fara yin da Nake masa wannan long court kenan. Ka tuna yanzu misali, kai kokari ka ɗauko da ka sai ka sai ka cikin ɗan lissafi sai kake ce ina ce kamar mutanen da suka zaɓa a duniya sun kake ne misali ko kuna gani zargi ɗaya a kai raka a biyu sai ka ya filoli raka a nawa raka a ɗari biyu kenan amma ba inda za ka kanka sauran raka a ɗari biyu a cikin salloli arba'in ɗin da ake ta sama ke yi a wuri daga kan na kiyamun laili zuwa na rana zuwa wani kan tattara su duka ka ajiye su sai ka akwai a ɗari biyu ka ajiye na zagi sai ka zo da maganan da kuɗi sai ka zo da maganan wanda ba zagi ta ne ka faɗi abin da ba ta so ka faɗa ne zagi su ba gaskiya ka faɗa wannan shi kuma ake sai gina ko abin da ba ya so ka faɗa ko da gaskiya ne su ba ka ajiye su duk ka gama wannan in ka tara su duka kai azumi kai sallah ka ba su sadaka kai waye ka tattara duka kai ta wani alamun da ya zo wani ayo alal munkar sai da abin da kake ka kula da in kana yi duk wani an tara kai lissafin kana yi ya kai wannan to wannan long court zai fi da shi aka yi ranar kiyama mutanen su kai layi kashi kula da kai kai sallah a kai tara ai mutum sallah zai yarda sosai ma zai yarda a ranar kiyama ya fi son ka ba shi sallah ma sai wani abu daban ita sai ka ci ka kama su in za ka iya wannan hanyar ta uku wadda ake hudu ita ce kamar komi a jira ta an ji can za ka ga yadda za a yi kuma uqsimu billahi al lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sallatacce shi ne wanda zai zo da sallah da azumi da sauransu kuma ya cuci wani ya zalunci wani a ƙiba a basu shi kuma a sa shi a wuta wallahi wallahi manzon Allah ba zalunce ki ba ko ba a yake ba da kake kuma tsaranci da girman Allah ko salisul masluk abin da ya faɗa na haka ba ka karka ɗaukar da kake ta wasa in ka jira ma ne ka yi cikin ba ka jira ba ka bari ka jira a cikin kiyama su ka gani ko da kake labarin nan kaga akwai shot akwai low court akwai low court Allah ka da Haka jama'a mu bai da hankali akan mu'amalar da suke tsakanin mu da juna. ayoyi da hadisai na manzon ta sallallahu alaihi wasallama sun shirya da mu musulmi akan yadda ya kamata mu rayu a mu'amalantar da suke tsakaninmu da junanmu waɗannan ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda za zama mana jagora wannan darasi dukkan daga cikin su Allah madaukakin sarki ya ce mana dangane da annabi mu sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne babban abin koyi a gare mu wanda ya cika kowane bangare Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun aiko ka saboda ka zamo rahama ga mutane ba za ka taɓa zama rahama ga mutane ba sai kana yi kirki ga mutane duk mutumin da aiki mu a mu'amala ga mutane ba za ka bane shi Duk mutumin da in ya mutu mutane za su yi murna Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da faɗi sai in wannan mutumin da mutumin da ya mutu mutane suna ka kai wani sun kai Allah wajen ran wani ka ka ji ku ai shi kenan manzo Allah shi ne ko mutumin da in ya mutu kuka za su yi kuka kai wani da kirki ne don Allah mutane suna auna kirki da sallar da in mutum da kai kai ne kirki duk yawan sallar ka in ka ci kudin sa ka biya shi ba wanda zai kama kai da kirki ne duk yawan sallar ka kuma kafin da alƙalin yake da shu wa umma an fusi shu ɗan adam yanzu a ce ka saki silifas ɗinsa kaɗai ka saki silifas ɗinsa na ƙofar masallaci da zai kama ka sai an ce an ajiye hukunci da Allah an ba ka dama yi hukunci da ka da shi ana barka da yakin su kawai da kuma kai da kai ne ka duk nagartar mutum a addinance a wurin mutane baya zama ba shi yana da kirki da su cikin sarki ya kori annabi sallallahu alaihi wasallam da shi waqfid janahaka liman ittaka min almu'minin waqfid janahaka lilmu'minin Allah ce ka kyautata mu'amalarka ka halinka da muminai ka zama mai kaushin hali ka zama abin da muminai in suka ganka za su ji suna jin daɗi shine haƙƙin jama'a Allah madaukakin sarki ya ce wannan abun manzan Allah sallallahu alaihi ya cika shi ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kai ka na shiga cewa kana kan tabiku masu girma zai zama abun alfahari shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi yana da kaza yana da kaza ya alfahari ka shi ya tabbata sunansa kamar sa salati kuma ya samu kan Muhammad ya ka alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayi sallah kai yayi amma abin da yafi yawa a cikin rayuwarka. wanda shine harkar da ita take jawo masa jama'a da da suka shiga musulunci ɗabi'unsa ne waɗanda suka shigo suka zauna ɗabi'unsa ne fa bima rahmatin min Allah linka lahum wa law kunta fadhan ghaliza al-qalbi lam fadu min hawlik fa'fu anhum wa tasbir lahum wa shawirhum fil amr وإذا أدبت فتوكل على الله Allah maɗaukin sarki yake rahama daga Allah ta zama kana da taushi da ne kana da taukin al'amari sai ba da tsanani ba ne ana ce ba kun ta sabban ghalizan qalbi lam min hawli idan kai kaushin hali ne kai mai mummunar mu'amala ne da wannan su matsi ashe ba yawan wani ne ya sa ku zauna wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan hali da kyawawan ɗabi'unsa ya zama dukkan mutum a addini wanda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da manzon Allah ya kure shi da musulmin su da wanda ba musulmin su ba da yaran su da manyan su da mazan su da matan su wallahi da Allah sallallahu alaihi wasallam mutu ya bar bashi da wani dan adam ba ko aljan ko dabba ko kowa duniya sai shaida cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cewa ya fi kowa ke cewa da jami'a kuma shi ne abin alfahari a cikin wannan shi ne addabin mu amma ba alfaharin shi ne shi haka yake ba abin alfaharin shi ne mu ma muna irin yanda amma kallon annabi sallallahu alaihi wasallam irin abu ce mun karanta su su salatu ibn salama mun karanta su tarasa mun karanta su haidar su a fili amma a ce dabi'un su su kuma manzo sallallahu salama wasallam fi wani wa rahmati wani akhar ba yana ta can mun ta inda abin kunya yanzu ga musulmin duniya shi ne a ce in ka ku kasa bi umman ta Allah ka ji tuni. kuma wallahi ta bai da gaske ne in ka ka ga a ta tausayi ta gaskiya ta amana je je yin su wallahi ta bai da gaske ne mutum ne ba a ƙasar zamani ya yi takara ya ci zaɓe a ta yi ci daga baya haka kawai sai kuma ciwon sassinsa ya ba shi cewa yanzu ya kai wata kaza ya kai shekara kaza a kan kujerar daga baya da aka zo ana bincike da takardunsa sai aka samu ya yi masters digiri amma a cikin martacinsa sai aka samu cewa lokacin da ya zo rubuta shi ɗinsa a kan plagiarism wannan plagiarism ɗin sai ta aka aika ba jami'ar da ya yi cewa ya kamata ku bincika a kan takardar ne da shi sirma sun ba shi takarda ya riga ya ci ba da burge samu ba ko ba ta yayi ba amma take da bayan bincike da aka ce kai an ga wani ba ya kwakwar da wani ne sai shi kuma sai a bar da shi sai makarantar shi ta yi shi ya ba da mahasi akan wannan abun wannan abun ya sa ya rubuta shi wa makarantar ya mayar da satifiket ɗin ya fahimci ashe in dai haka ne bai cancanci wannan zafi da ɗin kuma yake tun da ya yi takara har wannan tasbih da ɗin ya miƙa kafin ya ci takara a cikin shi wanda ya tafi daga kan kujerar nan da zai sake takara da digiri da ba wannan ba sannan kuma ya mai da albashin da ya ci na watanni sannan ya rubuta apology public apology ba wanda aka da wata cewa a yafe ba da ya mai da kuɗi shi. bature ne ba ya tsaku ikafin wa rayar Ba ya tunani da kuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tashin kiyama da ya san shi ba imani da shi ba amma ka dubi ka. mutum ne ba zai bata alkawari ya ce maka mu haɗu a wuri kaza bai duk iya kokarin sai da cewa in dai har ya ce maka lokaci to lokaci ka nan zai zo ba ku manta ba da kwanan nan ba a British Parliament aka samu mutum wanda ya resign daga kujerar saboda ya yi lantin minti biyu ai cewa kun yi sakin wannan ya yi lantin minti biyu sai zai ya yi kyanjar da kuma jiki ya neman afuwa ya kamata a ce an fara wannan Sashen din da ni akwai tambayoyin da za a yi min kuma ni kamata in amsa kuma na ofis ɗina ne an fara session bana nan haka wannan laifin ya sa ba kawai ku ya kuma da ya kuka daga wata. aka yi ta roƙo da ya kuɗi karka sauka yanzu wani ɗan najin ya zirki wannan mutum wawa ne ma wannan wawa ne wallahi waɗannan mutanen ba da kuke faɗa ba su yarda da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan ayoyin da muke karantawa ba saboda su ko sun yi imani da su ya san suka zama haka ba amma wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah me sa mu gashi a kuma an karanta mu aya an karanta mu hadisi a samu kadari shi da ba aya ba hadisi shi yasa da yawa daga cikin mutanen musulmi a yanzu waɗansu saboda munin mu'amalar musulmi ya sa waɗansu wallahi suke barin musulunci musamman in sun ji turai shi dama mai ne essence ɗin addini addini shi ne gyara ya ka su gyara Najeriya amma rashin addini ya gyara to ya fi su gyara su addini ba mutane da yawa waɗanda suka bar musulunci suka koma atheism da ka tambaye su ake wata da ya sa kenan su ba su ga amfanin addini ba to don Allah ba ka rubuta shi ya mu mu masu addini mu kai addini mu nuna musu cewa addini ba haka ba da yadda addini yake amma duk yadda aka nuna musu addini in theory ka ce abin da yake in da gani a cikin ka shi da addini yawa daga cikin mutane wa aikin nasa yadda kuma a cikin da lafiya rafaja da Allah ne ya ji musu wa'azi ba labarin ɗabi'unsa suka ji da ƙarja kuma rasulun min anfusikum azizun alaihi ma azitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim yasa su rinke shi addinin musulunci da kuwa ja wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi ya ja aya ko a fasara da hadisi ba tabi'un sa tausayi jin kai gaskiya da amana abokan da kansa sun tabbatar da yana da gaskiya fa innahum la yukadzibu sai dai su yi mahaukaci su ce sahir su ce waye amma ba za su ce wani makarici saboda sun ci tabbatar da cewa karya da ba ta taba ce. ko lokacin da Abu Sufyan ya ce gaban shi ya a'a wannan yake gaban sarkin Habasha lokacin da yake tambayar sa kan Annabi sallallahu alaihi wasallama a cewa inda ba dokar aiki na ta ƙarya ba a rayuwa ta yana da kuma karya ba kenan kuma lokacin ba musulmi ba ne lokacin ba musulmi ba ne amma ya ce yana jin tsoron kada a rubuta a rekod ɗin cewa ya taɓa karya ashe ɗabi'u dukkansu makarimul akhlaq musulunci ya zo ya tabbatar da su ne a kan ɗabi'u na humanity in da ke adam ne ya kamata ka zaka yi wallahi in da dabba ne to bi ka da shi da kan abin da kake aikatawa da cuta da ka'inci da ɗan uwanka ka adam ba hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa akan wannan Imam al-Bukhari Allah ya kara rahama gare shi a cikin hadisi daga Abdullahi dan Umar da kare ta gare shi daga kansa shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna man nasu kal ibli al mi'a la takadu tajidu fi hara'i hadisi da shi mutane ai mutane kamar raƙuma ne guda ɗari wanda aka zo ka tara amma ka tara da kanin in kana da wani ka hau to sai ka a ta bincike in za ka samu wanda za ka hau ba ka ba ba a cikin mutum ɗari da kamo na a cikin da kamo na jiki ba ne ma haka suke suna ba mu kunya zan Allah sallallahu alaihi wasallama kamo ta kamo na jiki wanda ke cikin haka ta kuta ina da kake so cikin da kaga kuma haka to wannan maganar ta manzan Allah ta salama ba abun kunya ba ya ce ya faɗi da kuma yanzu waɗanda suke gaske ba abin da ya faɗa su al'ummar kuma su gyara waɗanda ba su yarda da shi ba su kuma haka su ba shi su su zama kuma kafin su ba saboda rashin addini amma mu ba za a karfi mu ba a sassar mu'amalar mu hadisi na biyu wanda sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mu'minin da ke da asanuhum khuluqa hadisi na biyu da Tirmidhi da Abu Dawud suka rubuto kuma hadisi da ingantacce ce wanda fi kowa cikan imani a cikin mu'minai shine wanda fi su wani dabi'u ba wanda fi su yawan sallar dare ko yawan azumi ba wanda fi su cikar imani shine wanda fi su yawan ɗabi'u yadda mutane da su sun wani suna kaunata sa dabi'unsa hadisi na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin shi shi ma ingantacce inna min ahadikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamati ahadikum akhlaqa yake daga cikin mutanen da na fi so ni a cikin ku al'ummata da shi waɗanda suka fi kusanci zuwa gare ni wanda za su zauna kusa da ni a cikin kiyama da su su ne waɗanda suka fi kowa kyawawan biyu. hadisi na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Abu Dawud innal mu'mina yudriku bi husni kullihi darajata sa'il al-kafi yace mu'mini a ranar kiyama zai iya kaiwa darajar wanda yake yawan tsalla yana yawan azumi ko da shi baya yin su kyakkyawar tabi kyakkyawar ɗabi'arsa da kirkinsa ga mutane zai sa a jera shi a layin masu azumi masu sallah rashin su kuma sai ta ga azumi da sallah amma a ba wani wata a kuma za ta iya zama a layin masu yi hadisi na biyar daga abu da ya kare da a gari a cikin da imam abu da abu gantar shi manzan sallallahu alaihi sallama ya ce ma min shaikin filmi zari kallo min sassin kuluk wanda a cikin mizani da aka zo auna a ranar kiyama wanda fi nauyi sama da kyawawan ɗabi'u sai a fili yake saboda mun jera cewa haƙƙin Allah an kuma da shi da haƙƙoƙin mutane da zuwa cewa haka su zo su cika bisani da shidda Allah sallallahu alaihi sai ya ce albiru husnul khuluq hadisin Imam Muslim nagarta ce take kyawa a ɗabi'u da bakwai hadisin Abu Hurairah Allah ya kare ya gare shi hadisin Imam Tirmidhi da Abu Dawud mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyu shay'in yudkhilu an-nas al-jannata akthar me yasa mutane su shiga aljanna ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace taqwa Allah wa husnul qulub tsoron Allah ya wanda dabi'u kiyaye haƙƙin Allah kiyaye haƙƙin mutane aka tambaya Allah sallallahu alaihi wasallam me yafi sa mutane su shiga aljanna yace al-lisan wal harshe mutane ke farjin su da duk dai mu'amala ake sake komawa takwas hadisin mu'az dan jabal Allah ya yarda gare shi Allah sallallahu alaihi sallama yake cewa ittaqillaha haythu ma kuntum wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tahsuha wa khaliqi al-jannata bi khuluqin hasan shi kai abu uku haƙƙin Allah da haƙƙin Allah da haƙƙin mutum haƙƙin Allah shi ne ittaqillaha haythu ma kuntum ka yi takawa ga Allah duk inda ci ka bauta wa Allah ka kai wasa ka kai sakaci da hakokin Allah ta'buduhu ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a tuqimu as-salata tu'ti az-zakata duk haƙƙin da Allah ya kula shine takawar Allah ijtinabul muharramat abubuwan da Allah ya hana ka guje su shikenan ka cike da Allah abin da Allah yake ayi yi, abin da Allah ya hana ka gama da na Allah kenan sai kuma ka bawa kanka haƙƙi. shine asbi'i sayyi'atu hatta tasmuha duk abin da yake da kai ka yi shine wanda yake haka shida ka ci abinci mai kyau ka ci kuma ka sa tufafi mai tsafta ka sa kiwon lafiya ka yi abubuwan da za su gina maka jiki ka rika motsa jiki ka yi duk abin da san da shi ba ne ka yi su ko ka ci su ko ka aikata saboda ka yi ka ba da jikin ka hakkinsa sannan abu na uku shine ba sauran mutane hakkinsu shine khaliqin bi kullukin hasan mu ta mutane mu'amala da kyakkyawar mu'amala cutar da ta tsaye cikin waɗannan dalili da cika ba kenan hadisi na tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi Imam Bukhari da Al-Baihaqi hadisi da ya inganta shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq ba an tura ne da in cika kyawawan ko. abubuwan da addini da wai da masu ana yi sallah da ma ana yi azumi ma ana yi waye duk sauran abubuwan da gani da wadansu sun yi amma ni abin da nake so in cika a wannan al'umma shine in cika kawo wannan jiku su ne wanda aka yi kawo banu isra'ila sannan an yi da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an taɓa ina na Aisha cewa manzan Allah ya yake ya ɗabi'un sa yake ta ce ta ce hulukuhul Qur'an ɗabi'un sa kamar al Ba wanda ya yi tunanin da kawo shi shine akwai mutum da za ka samu inda za a tambayi abokan aikinsa ko abokan a waje ko abokan ba duk za su yana da ciki amma a gida a su haka ne inda za a zo a cikin bincika sosai ko yake kusa da kai shi ya kamata ka gani ido ba komi ba shi ya yi ɗauki ka shi ne aka tambayi matarsa ya yanke. a kusur na farko zai fara gani kana da shi ko ba ta shi cikin kana kulkuhul qur'an in dai ka san qur'ani to duk abu mai kyau da ka sani alqur'ani duk inda qur'ani yake a je manzo Allah yana gurin sallallahu alaihi wasallam duk inda qur'ani baya nan to manzo Allah baya in kana so ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam in practice to kai da bambanci da kiyo kana karanta qur'ani to kamar kana ganin sallallahu alaihi wasallam wannan babu ne ko ta ne ko ta biyu Allah ya ta da fatan ita ce yanzu mun ji mukaddima akan muhimmancin kyawawan ɗabi'u a wurinmu da tsadar da kyawawan ɗabi'u suke a ranar kiyama sannan mun ji dalilai daga alkur'ani da sunnar manzo Allah ta sallama akan muhimmancin kyawawan ɗabi'u a addini yanzu abu ta shi ne menene kyawawan ɗabi'u menene kyawawan ɗabi'u menene mu'amala mai kyau menene kuma ummahatul akhlaq alhadana ibn al-qayyim ya masa a cikin madarij salikin yace husnul khuluqi yaqumu ala arba'ati arkan yace kyawun tabi'u da kyawun mu'amala duk an gina su ne akan waɗansu rukunai guda hudu yace duk wani hali na ɗan adam mai kyau yana karkashin waɗannan ne za su iya haɗe su wannan abubuwan guda hudu su ne wal'ifa wal'ashada'a wal'adi hakuri kawo kai shada'a wadda mai laifin da hausa jarumta da kuma adalci da cikin wannan abubuwan guda su su ne duk abin da zai ki cewa ɗan adam ya ce ci wajen mu'amala da ɗabi'u masu kyau duk wata ɗabi'a mai kyau ta shi ya ƙarƙashin waɗannan ne akwai ɗabi'u masu kyau da yawa yi yana cikin ɗabi'u masu kyau yawan kyauta yana cikin ɗabi'u masu kyau yawan fara da iya abuta yana cikin ɗabi'u masu kyau yawan faɗa gaskiya yana cikin ɗabi'u masu kyau taimakon gajiyayyu yana cikin ɗabi'u masu kyau rashin kwaɗayi yana cikin ɗabi'u masu kyau rashin rowa yana cikin ɗabi'u masu kyau amma su ba su ci cikin cikin nan ba me yasa saboda waɗanda za su iya haɗin ɗaya su in ka ɗauki waɗannan ba ka cika su da farko shi ne asabar haƙuri kuma da shi ne malam ya fara faɗa duk wanda ke da haƙuri ba ka to lalle mutum ya haɗa dukkan jawabi da nagarta mutum ya zama yana da haƙuri haƙuri kuma abubuwa guda biyu a bakinka da mutane haƙuri kan karka cutar da wani haƙuri a cikin wani ya cuci su ta karama duk wanda ya samu wanda ya gani haƙuri a kan kai ka cutar hakuri a kai in an cutar da kai kai karatun karama duk wanda ya samu wannan to shi ke ya gama Allah madaukakin sarki ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi da hisab Allah ya cika wa masu hakuri lafiyar su ba tare da lissafi ba kawai sai dai a ta zuba maka lada in kana da hakuri kuma duk wanda yake da hakuri zai zama ba zai zama yana da yawan fushi ba wani kuma a ya tambaya a nabi sallama ka gaya mun menene a da zai taimake ni yake masa kawai lafiyar kana so mun wasiya ne kawai kar ka zama mai fushi ka zama mai mai kenan ka kuɗi kenan an yi maka kar ka kai wa wani kana da haƙuri akan kame gaɓoɓinka wato duk wani abu na asha ba za a ɗauki kai ba kana da hakuri kenan kowa da kan shi a duniya da duk da a sha shi ma yana so hakuri ne yake ba zai yi ba to in ba ka da hakuri babu wani kan duniya da za ka iya bi kuma yawan yin hakurin ka yawan yadda ka yi yin abubuwa ma da addini saboda Allah ya fasbil li hukmi rabbika ko addini ba da hukuncin ubangiji ka sai da addini ba hakuri ne ka wasu sallan wasu ba kai dan ba irin wahalar su iri ɗaya ne sai da hakuri abu da umarni a kan kare da ta abu da wanda ne za ka iya ba tare da kayan hakuri ba sannan da duk abin da aka hanyar kan za ka iya bashi in kana hakuri sai Allah madaukakin sarki ce wa la hadda anil hawa kowa nan sa ka tashi mummunan abu amma kuma sai ya hana kada hakuri ne sai ka hakura ake sai ba za ka yi ba jama'a ku zo ka hakuri an ce hakuri ko shi ne ko mare ka idan a ce su kakura da karama ba shi kawai dukkan abubuwan da ka kanta cewa mai hakuri zai ka wato ya yi shi to sai ka zama kai ma za ka iya yi duk abin da mai hakuri kuma zai iya danne wa kuma an yi mana wannan su suka daga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri. hakuri da rashin cewa sai ka rama annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen makka suka cutar da shi suka kore shi daga garin da ya fi so ya zauna sama da ko'ina garin da yake da sattar citizenship shi da inda aka haife shi aka kore shi a garin da yi yana cewa inda wani kan kuma ilimin cewa labaran ba ba yana so ya zama amma dole ya koma madina bayan ya koma madina wata ba mutane ba su gaji ba su bar shi ya yi da bai kama su ba ba amma suka biyo shi a madina suka biyo shi a uhud suka biyo shi a hazar suka rinka biyo shi suka yi barci sun kashe shi wa hammu bi ikrajin rasul duk wannan abu da suka yi a kan annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da cikin sarki ya dora shi a kansu aka zo aka yi fasin makka ya zama duk garin kowa ya yi tsaron kowa ya daga hannunsa manzo Allah salamai na saman rakumi kowa ya daga aka kamo mutanen nan wanda in alƙuri sallallahu sallama ya ga dama ko da a dokoki irin na kasa da kasa ne ya ga dama duk ya kashe su saboda sun aikata laifuffuka atrocities treason komai sun aikata annabi da alaihi wasallam ya isa wa duk kashe su ba annabi sallallahu alaihi wasallam in sabu fa an su mutulaka duk kun jina ya zai muku wannan shine hakuri an yi mata mutuwa ta kai a cikin kafani tana ta nikan na ga uku nikan wani cikin da ya mutu nikan na lalace manzon Allah ya ce ki hakuri a ta tsiki ki ne a wurin Allah yace ka rabu da ni ka abin da ya same ni ne ka ba ta ya ce mace shi ka ce ki da sai daga baka ce eh kin san ba ki ce magana ban sani ba cikin rai na bashi aka ce manzon Allah ne Sallala alaihi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai wajen manzon Allah zan bada hakuri ya rasulullahi wallahi tallahi ban san kai ne wallahi manzon Allah ce inna masabaru inda sadamatil ula hakuri a bugun farko ake yi lokacin da na cike hakuri da kila da yanzu ya zama kamar kara'i kike hakuri da lokacin da kake a lokacin farko yaushe na ka bijin kuna shi ne a farko ko ba a lokacin na ce so ka yaƙuri kuma wannan haƙuri wallahi baya zuwa da darajar mutum yi daga cikin uzurorin mutane a kan kyakkyawar mu'amala da yin haƙuri shi da cewa suna cewa in kana da yawan haƙuri za a rena ka kuma za a kiya shi haka mutane ke yi. ba ka haƙuri ba ba za ka kaji a kan ba ne wannan duniyar ta muka ce yanzu kuma kada kuri ya barka da barka in da kake in ka bari alternative din zai yi amfani da kake ce eh yana ji a wajen Allah ba ya don bai da kuri aka bar shi akwai shi kai sama da ba mu da ya kuri akan take kai isbiru aw la tasbiru na alaikum Jafar Affan ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bayi ya yi daki sai wani daga cikin bayinsa yana zuwa masa ruwa yana wuce hannu butar da yake zuwa masa ruwan ta kwaɗi a cikin fatar da ruwan da cin ke ruwa a ciki tana fasuwa cikin kan kama ya ɗauka masa jiki kamar abin da ce abinci da mai a waye a wanki kana da bulu, sai kan sama maka jiki sheran sai ya ɓaci ya ɓaci ya ɗaga ido ya kalli yaron nan bawa ne kuma sai ce maulai wal kamilin al Allah ya ce wal kamilin al ba, masu kake fushi su yi haƙuri sai ce kazan ta haifi ya ce shi kenan da ake fushi sai yaron ya ce aga ya kara da cewa wal afi na an yafi masu yafe wa mutane bayan ka haifi fushi kuma ka yafe sai ce a koto an ka na yafe maka su mina da kai wal afi na an yati wallahi ya ce Allah yana son masu kyautatawa yake ahsantu ilayka anta hubbun fi sabilillah yana takama kenan zama ifa bin da shi hiya hasan abu da mummuna da kuma kake cikiyawa a lokaci abun bai da wahala fa wannan mutane da muke faɗa wannan da ilimi manzon Allah sallama yana cikin gangan jiki da jini da kashi irin namu in lokacin da jiki da kashi zafi shi ma zai iya jin zafi na yi haƙuri irin wannan bai haƙuri shi ne abu na farko abu na biyu shi ne al'isa shi ne kamewa ce zama da kamun kai kamewa daga duk wani abu da kazanta kamewa daga wani abun kunya kamewa daga abin da zai zubar da mutunci kamewa daga kwaɗayi kamewa daga barin rowa duk abin da zai sa a ce wato wane ya gama a wajen kamewa in kar a ɗauke a wurin shi ne ya zama in kana da kamewa abubuwa da yawa da kake za a gani da su ba za ka ido a kan abin da ke hannun waɗansu ba yana cikin abin da ke zuba da daga mutum duk mu'amalar in ka da kwaɗayi sai ɗan adam ya ka duk mu'amalar kan kana da rowa mutum sai ya ki idan kana da kamun barin kuɗi kuma gabanin rowa sai ɗaukar uku shi ne a shaja'a shi ne jarumta idan mutum yana da jarumta jarumta da gaskiya haulan wa amal wajen magana da wajen aiki a wajen magana mutum ba zai shi da shi rago ne saboda ya ɗauka ba za a yarda ba ne sai ya karya ko kuma jarumta kana da kofi da cewa za a yarda kuma ya zama ohon ba ohon su gaskiya ba duk mutumin da sai ya faɗi karya a ya ɗauka za a yarda wallahi rago ne saboda duk mutumin da ya zama shuja ba zai karya ba sun ba zai karya a aikinsa ba saboda ya gaza da yake neman ya yi sokon ya ba a ayyukan Madu, bi alam yaf'al kana neman ka yi da abin da barka da shi wannan karya ce kuma rabin ki kawo wannan sannan shi kuma shaja'a wato gabarin gabarin ragwanta ragwanta na tsoro can wanda zai iya ne da wani firgita da razana da matar da kansa mai wani aka ce yanzu oga abin da ya dame mu shi ne? mun ga kana mun ga in madam ta bugu waya kana rage kana kai hankalin ka a bai dai madam in ta wuri ka zuwa ka su sani ya yace oho ita ma tana tsoron kira kaga ya yi ce yana tsoron wa to duk mai tsoron ma kan tsoron ne manzo Allah na kyautata wa matan sa ba ya tsoron su ba tsoron mata mutum da ke zama rabu a wajen kasala na neman halal duk mutum da ke zama mu'amala to zai yi ƙoƙarin ya zama bai da ragwata wajen neman halal duk mutumin da yake rena sana'a wallahi rago ne duk mutumin da yake rena abin da yake samu a hanyar abokan rago ne saboda in ka ka buga ka buga shi ta yi duniyar ka bayan da ta karkar da insana fi kabar duk wanda kaga yayi kuɗi ba mafarki da Allah ce za ka yi kuɗi in ka kulle a kan ba ka kulle ne kuma sai ka gwada in ka gwada irin na wanda bai yi kuɗi ba sai ka ga ai ba ita ce ka kai hanyar kuɗi ba waɗansu ma sun gwada can sun gwada wata hanyar sai suka samu haka za ka yi ta buga buga a rayuwarka kar ka yadda ka dogara da abin hannun wani ko da wani nan ba ba musulunci ba ya son kasala Annabi sallallahu alaihi wasallam ce yi yan Kai kokarin ne ku ka amfani wa ta'in billahi ka Allah ka Ko ka mutu. Wannan sadaka. a cikin babu wallahi sun taso daga barka baka da kofi ukhriju min diyarihim wa sun bar dukiyarsu sun bar gidajensu suka zo maka suka zo maka Maliki ya koya musu jarumta da rashin kasala sun zo da rashin kasala sun tsora mutane a kan neman da kai in aka kawo mutum ya ci bashi jiniya ba sai manzo Allah shi zuwa masa sallah ba ina wai saboda manzo Allah zai tafiyin su bane kabban sani yana so ne kowa ya yi kokarin neman da kansa da mutum da shi karin kasa musu wannan suka yi ta kokari ya zama ko da neman na kansa har ya zama mutane sun samu arzikin da zan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda samun arzikin mutane shi ne kawai ikonomin gwamnati har gwamnati ta yi kuɗin da ake ta sallama ya ce ban kwata alaihi dainun alayya uku. daga baya ce duk wani da mutum zan biya bashi daga cikin kuɗin gwamnati saboda ya koya wa mutane da su yi kasa ya zama an samu kuɗi inda mutane ba su nemo ba ba a samu ba sannan kuma waɗannan abubuwan guda guda guda guda uku kenan sai na ƙarshe shi ne al'adar adalci yana da cikin ummahatul ummahatul akhlaq shi ne mutum da zama yana da adalci adalci ga wanda kake so da adalci ga wanda ba so wala yajriman shana'u qaumin ala Allah ta yi gwamnati ga mutanen ka kada ka masa adalci ke da musulunci da ke adalci wa lokacin da nesa adalci da yi wa mutane adalci ko da walau ala an kuce kun ko zai jawo maka matsala an wali shi ko zai jawo wa iyayenka wanda ka ji kun ga ƴan uwanka kai adalci kawai ka adalci idiluhu wa kabu takwa sannan kuma ya zama wanda duk kake son sa za ka so shi bisa adalci bisa iya geji sai ka so mutum son da ya wuce jirgi a cikin sanyi ulmuwa mu'amala mai muni ko ɗabi'u masu muni ko faɗaɗa mutum ya yi soyayya soyayya wanda wanda ta wuce ruwan zuwa a cikin ruwan wani abu ne ya fi zuwa daɗi irin soyayya da ta har na ga BBC suna suna suna fahimtar maganin da ake yanzu an gano maganin ciwon soyayya irin da sai su yi da suka cuta ko ke ci soyayya da za ta kasu cuta in za ka yi abu adalci shi ne wata tafiya, ka tsaya a tsakiya a ka so muminar da kake so ki so wanda kike so amma ka so shi bisa jirgi idan ba ka iya koyon yadda za ka auna zuciyarka daidai gejin da abin da za ka iya ɗauka ba ka iya adalci ba ba za ka iya wa wani ba kenan daga iya ka fara ganewa duk mutum da ke yi farati ta tafriki a cikin harkar harkar na soyayya ko kiyayya wannan sai ka samu ba zai iya adalci ba to sai gaba ta kusan karshe nan ko ne in aka zo adalci su wane ne suka in aka zo mu'amala da kyau su wane ne suka cancanta wane ne suke hakki a kanka kai musu kyakkyawar mu'amala duk mutane da suke tare da kai ba ta fara da na kusa kusa su suka fi hakki gwargwadon kusancin mutum da kai gwargwadon da yake da hakki da mu'amalarka mutum da kuma kowa su ne iyayenka wanda su Allah ya fara wa abu da kuma wala ku bi a cewa kuma bil walidaini ta suka su ne na farko kyautata iyayenka ya zama inda za ka tambayi iyayenka saboda duk mutum ne da iyayensa suna titi ta a kan nasu duk wanda ya haifi ɗan kirki baya so san ya mutu sa yana so shi ya mutu ya ابن آدم وأجدك أمك بكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص على عمل تكون إذا بكت في بيتك فيك مسرورا kokari ya zama idan da ka duniya duk wanda suke kusa da kai su kuka kuma dariya kuma ubangiji sannan sai kuma iyalanka matanka iyalanka da duk waɗanda suke ƙarƙashin ka daga nan da da daga cikin mutane muke mutuwa wani da mu'amala da kyau a waje amma in yana da gida kuma mu'amalar da kyau da shi ba da matansa yana da dariya yana da yaƙi amma da jikin wani gida su yi jike in ka ga yayi dariya da hukunci shi ne da ake baki buru amma shi da matarsa ba zai mata dariya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaga mu'amalarsa da matansa ka harba wata rana na na Aisha ta ce Allah sarki ya Rasulullah yanzu wata rana a cikin wannan ko shi ta kuka kaga soyayya ta yi shi kenan kake cewa sallallahu alaihi wasallam yanzu a ce ba nan ya namu sai Allah sai yake ce mata a'a ba ai har yi tsiran ki idan mutu dalilin da sarki ina ki ba ki da mutuwa ni zan wanke ki ai nake cewa ni ma ai ni kan ka so ka mutu ba ka ce wai ce ni zan wanke ka magana ba ka taso kyawun mu'amala da ba a yi na zaka yi irin wannan ba ba za ka yi irin wannan matakin ba sannan bayan haka in aka je wace haka ne kyawun mu'amala annabi sallallahu alaihi ya kere in aka dawo a cikin gida ya zauna ya tsaya ta aikin gida duk abin da ya ci abin da zai tsoha masa ba sannan ba hankara da zaki da sannan bai duka ba Aisha ita da kanta ta ce wallahi manzo Allah bai taɓa dukan wani ɗan ba ta ce wallahi ma zaraba yadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa dukan wani ba wala ko mace wala abdan ko bawa ta ce illa an shahida fi sabilillah ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mali ko ya yi duka bai ba. kaga ko ƴaƴansa baya duka kenan in aka yi mummuna sai gyara yi nasiha in da kai dai duka duka duka duka irin wanda yake da keji sai da ƴaƴansa suna da kaunar kai ya yasa suke maka biyayya ba suna maka biyayya ne saboda suna tsoron ka ba kuma muna fahimtar wannan sai kuma mu'amala tsoron minti goma na ya cika to ni ban cika sai kuma mu'amala ga danginka waɗanda suke kusa da kai limali su wa kasashe ya hanyar taimaka musu in ka fi su haka ka taimaka musu ka musu gaskiya suna da hikima da je ka shiga cikin damuwarsu sai kuma makota sannan sai kuma sauran mutane waɗanda suke abokan mu'amala ko karatu da mutane ko kuna sana'a da su ko kuna kasuwa da su ko wani aiki ya haɗa ku ko su da ƙarƙashin ka ko kai ka da ƙarƙashin su dukkan mutane na duniya addinin ku ɗaya ko addinin ku ya bambanta shekarun ku ɗaya ko kana sama da su ko suna sama da kai jinsin ku ɗaya ko maza ne ko mata dukkan mutanen duniya su shaida cewa kai na kirki ne Shekarun fahimta wannan shi ne bashin da annabin mu sallallahu alaihi wasallam yake bin mu kuma wallahi akwai abun kunya mu je gaban manzon Allah ta kalla a ranar kiyama gashi kun yi abubuwan da ya umarce mu a ya bar mu da mutane mu yi kyakkyawar mu'amala mun mu ga gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba mu samu kamar mun bi tafarkin sa ko mun samu ceton sa ba abin da zan cika mana da shi shine wato wani hadisi da sallallahu alaihi wasallam da yake da kirkin mutum da yadda yake taimakon mutane wani hadisi imam muslim ne rotu daga abu mas'ud al-badri yake cewa a ranar kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi an kawo wani mutum sai aka masa hisabi ana kididdigan ayyukansa Allah yana ce ayi hisabi ana duba yana kaga yana da matsaloli da yawa matsaloli da shi ba su ba su gama cika ba abubuwa da yawa ya haɗu a baya ana ciki sai aka ce to amma ba sai Allah ce to me kuma abubuwan cikin sa sai aka suka ce rabbatin sa shine illa annahu kana yukhalitun na sai aka ce kyawun shi a cikin al'amuran mutane duk hidiman mutane da ka ya shiga sai shiga ya fita ki taimaki wannan abubuwan makota abubuwan yan uwa abubuwan hidima na jama'a yana shiga ciki ko a ta ko a kasuwar ta ko a mu'amalar ta yanayin da ya rubuta ke shugaban mutane sannan kuma wa kana musiran yana da arziki fa kana ya umuru bi sanahu sai rinka ta yaran shagonsa duk wanda ya zo ka bashi ta ku hana idan kusan jinun ne wanda ke tashi a kan banza ba kuma wanda ke karɓar baya biya ba wanda ka san cewa yana biya ba in suka bashi sarkin suka bashi ke zai duba an wani wani biya ba sai ce ka ai wani bai da hali ya shi shi wani ya ce a yafe wani wani ya kawo nasa eh ya kawo sai a yi tik wani wani bai biya ba ai bai da hali ce a yafe masa duk da bai da hali ce a yafe masa wanda bai zo ne ma ce a bashi sai Allah madaukakin sarki ce haka yake yi ya ce to shi ma ya ji tausayi ga zamtana ni ya ce ku rubuta masa tausayi daga gare ni na ya tuba su dukkan wasu da cikin abin da su yadda ya yafe ya saka kafa wayi na ni ma na saka masa kafa ya wuce aljanna kuma shi ke da musulmi da ya wato ingantacce Saka jama'a tarihin wasu a cikin wata mu'amalarka da mutane a siyasarka a kasuwancinka a aikin gonarka a makarantarka a koyarwarka ko ma alheri a cikin ka kana iya samun aljanna ka yi kyakkyawar mu'amala da mutane ka ce mace mutane ka yi abin da ke sa mutane su ce Allah ya barka za ku haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tafkinsa kamar yadda yake hatta ta kulli fil haut Allah ubangiji ya gafarta mana abin da muka yi sai Allah ya yi lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته